masalli na yi na yan uwa na musulmi wannan masallaci mai albarka ina so in gabatar da nasiha ce tsakanina da Allah kuma zan yi bayani akan abubuwan da suka faru a duk inda aka yi wannan zanga-zanga kowa cikin wa'annan da a ciki wannan masallaci sun yi abin da ya faru a ƙasar libya sun yi abin da ya faru a ƙasar Suriya, sun yi abin da ya faru a ƙasar Tunis, sun yi abin da ya faru a ƙasar Sudan, har yau yana faruwa. Duka wa'annan abubuwan har da ƙasar Yaman da zanga-zanga ne aka fara su. Kuma dalilin ma yana kama da duka ƙasashen. Tsadar rayuwa za ta kamu tun ya fara wani tunani me zai yi ya kai ga sauƙin rayuwa shine wannan tunanin da ya sa wasu suka bi hanyar zanga-zanga nasihar da zan yi game da ƙasar sudan sudan a shekara 2018 ya samu matsalar tsadar rayuwa a lokacin aka ƙara aka ɗaga tallafi komi ya yi tsada cikin abubuwan da suka yi tsada biredin da yake shine abincin ɗan sudan ya yi tsada farashin shi da wan pound na sudan ya koma 2 pound a lokacin mutane suka ce a fita zanga-zanga lokacin da aka fita zanga-zanga cikin ƙasar sudan talakawa ne kawai tsadar rayuwa ta sa su suka fito ba tare da wani ya tura su su je su yi ko wani abu ba tare da ƙungiya ta tura su kawai suna so su ja hankalin gwamnati saboda ta gyara kuma dukansu babu wanda yake da mummunan niyya a kan ƙasar sudan ko a ƙasar al'umma musulmi waɗanda suke cikin ƙasar sudan duka da faran niyya aka fito ana ana zanga-zanga wannan zanga-zangar ta haifo abubuwa da yawa kuma duka abubuwan da ta haifo a ƙasar sudan su ne abin da suka faru a sauran ƙasashen da inda aka yi zanga-zanga su ne wani abin da suka faru da aka fara yin farko abin da ya faru wannan zanga-zangan da mutane suka fara yi ƙasashen waje waɗanda ba sa son ƙasashen musulunci su ci gaba kamar ƙasashen turai su ne farko waɗanda suka sa hannunsu a wannan al'amari saboda mutane suna neman sauƙin rayuwa da shigowarsu suka kama mutane ra'ayi a cire gwamnati gaba ɗaya aka kama wannan hanya aka bi daga baya suka kama ɗaukowa yaran sudan ana kai su kasashen waje ana musu tirenin, ana nuna musu yadda za su yi su rushe gwamnatin kuma ba wai saboda al'umma ake yi su ma ƙasashen wajen kowace ƙasa da irin abin da take so kuma dukansu in gaskiya ake so duka kasashen turai babu ƙasar da take so cin gaban musulunci suka sa bakinsu suka ɗauki yara aka kai ana musu tirenin, suka zo suka tura mutanensu suka zo suka shiga cikin ƙasar sudan sun ka rinka tura ma matasa kuɗi sun ka yi offices cikin ƙasashen waje waɗanda za su ci gaba da rubuta abubuwan da za su tadda fitina cikin ƙasar sudan kamar misali zan baku a nan kamar yanzu a yi ofis saboda an san najeriya da banbancin abubuwa da yawa a najeriya a sa wasu turawa kai, ba ma ɗan najeriya ana tashin hankali ana zanga-zanga su zo su zagi yorubawa ko su zagi inyamurai kuma wani ya yi magana da suna ya ce shi ba yorube ne kuma wani ya zo ya ce shi ba haushe ne ya zagi wasu ƙabilu daban saboda a ƙara matsalar tashin hankali haka aka yi a sudan da aka fara wannan zanga-zanga har ta kai gwamnati gaba ma tabbar sarautar saboda an tare hanyoyi an hana ma'aikata zuwa aiki an tsayi da komi da komi gwamnatin ta yarda da kan hakan gwamnatin albashir ta bar hukunci daga bayan ta bar hukunci abu na biyu ya faru shine wanda ya faru a duka ƙasashen musulunci inda aka yi wannan musifa abinda ya faru gwamnati ta bari aka zo aka shiga babban matsala babban musifa babban fitina ta wa'annina za a kawo su zama su ne gwamnatin kuma ba za a shirya tunda ba abuna na zaɓe kawai ana so a kafa gwamnati aka zo a nan kowane ƙungiya ta siyasa ko ba ta siyasa kowanne suna so su shiga aka kasa samun jituwa aka kasa samun haɗa kai abun kullum sai yana ta ƙaruwa ina magana yanzu a wannan masallaci mai albarka wallahi har yau ƙasar sudan ba a shirya kuma ban ga alama ma za a shirya akan na za su yi gwamnatin saboda kowa an ba su yarda da kowa matasan ma an koyar da su kada su ɗaga ma kowa mutum babba kafa in malami ne in eh, basarake ne in shugaba ne daga ya bude baki kawai za a cika midiya da zagin shi da komi a kan shi za a yi shi ne ya sa kowa ma in ƙungiyoyin ma waɗanda suka yi suka shiga cikin aikin zanga-zanga suka ba da goyon baya a ci gaba da zanga-zangan suka zo su ma saboda kowace ƙungiya saurayi kuma an raba kanukan mutane aka zo aka kasa shiryawa har yau ba a kafa gwamnati a ƙasar sudan rashin shiri ya haifo da wani abu kuma daban saboda waɗanda suke so dole suna so su yi hukuncin kuma sun kasa samun ra'ayin al'umma don su yi ci gaba da hukuncin suka bi wata hanya daban suka samu wasu cikin sojoji aka haɗa kai da su akan a yi juyin mulki a ba su shugabanci bayan an ba su shugabanci daga farko sauran al'umma saboda babu haɗin kai aka ce ba a son so aka sake yin zanga-zanga aka ci gaba da yin zanga-zanga aka rushe hukuncin su daga baya waɗanda suka rushe hukuncin su aka kira su aka ce to kun cewa ba ku son wa'annan to ku zo ku shirya a kafa gwamnati su ma suka kasa shiryawa su ma aka samu sabani tsakanin su ba su samu damar da za su kafa gwamnati har zuwa yau wannan abun rashin jituwa duka kasashen waje suka ci gaba da tadda hankalin al'umma akan hakan abun ya kai aka shirya don a juyin mulki aka zo wajen juyin mulki waɗanda suka yi niyya su juyin mulki don a miƙa ma waɗance waɗanda aka cire al'umma ta ce ba ta son su suna so su yi sarautar da dole da ƙarfi aka zo wajen juyin mulki ba a samu nasara juyin mulkin bai yiwu me ya faru daga baya soja da soja an zo za a yi juyin mulki yaƙi ya tashi ƙasar sudan har yau gashi ana yaƙi da ya faru daga nan cikin garin khartum aka fara yaƙi yaƙi ya ci gaba a yau duka jiha cikin sudan babu jihar da ba wannan yaƙi bai shafe ta ba kuma wannan yaƙin da aka yi ya ƙara raba hankalin mutane gaba ɗaya ya ƙara ba da jituwa ko kaɗan ya ba ma ƙasashen waje dama su shigo ƙasar sudan a yau kowace ƙasa tana da asirinta in na arzikinta in na sukiritinta in sojojinta in makamanta tana da wannan asirin shigowa ƙasashen waje a yau komi information duka wasu abubuwa na asirin ƙasar sudan a yau yana hannun ƙasashen turai saboda sun haɗa kai da wasu wawaye ne cikin yaran sudan a ko'ina kuma a duniya ana iya samun irin su da su aka haɗa a yau komi wani abu wanda yake da muhimmanci a ƙasar sudan yana hannun turaya ba za ka iya gwamnati ba za ta iya ta tsara komi ba tare da sanin su wannan na biyu na uku abin da ya faru cikin ƙasar sudan shine kashe-kashe a addinin musulunci wallahi rashin rai kashe mutum abuna babba ba wargin abuna kuma gashi ya faru a sudan tun da aka fara zanga-zangan kuma ƙasar sudan babu wasu waɗanda ba musulmai ne duka ƙasar gaba ɗaya musulmai ne in an kashe mutum kenan musulmi ya kai matsayi har ya kashe musulmi saboda fitina saboda fitinan mulki aka kai hakan da aka fara zanga-zanga aka fara kashe matasa a wajen zanga-zanga yawancin matasan da an kashe ba sojojin gwamnati ta kashe su an san waɗanda suka kashe su da dibarun ƙasashen waje a kashe su don fitina ta ƙara girma aka kashe matasa daga baya aka ba su shawara su zo tare duka inda ofisis manyan ofisis na gwamnati su rufe shi suka zo suka yi hakan aka ce su zo su taru a nan babban kwata na sojoji suka zo suka taru gaban gurin aka hana sojoji fita da zuwa aka hana ma'aikatan gwamnati fita da zuwa aka hana talakawan ma je kasuwa ko ina ko ina duka ƙasar sudan babu titin da zaka kama da mota ka je ko 100 mita ko ina an rufe daga baya aka ɗauki ra'ayin wa'annan yara a tashe su da ƙarfi waɗanda suke zanne a gaban kuta na sojoji aka zo za a tashe su da ƙarfi a nan aka rasa rayuka da yawa a lokaci ɗaya a safiyar sallah mutum ɗari aka kashe a wannan gurin yawancinsu waɗanda a cikin gurin su ne suka kashe su ba sojoji suka kashe su shi ma dai a ƙara fitina aka yi wannan al'amari daga baya aka rasa rayuka da yawa Yaƙin da ya faru a Sudan a yau ya kashe fiye da 1 miliyan mutum ɗan Sudan cikin matasa da dalilin wannan yaƙi fa kuma kamar wannan abun ya faru a Libya ya faru a Suriya ya faru a yaman ya faru a duka kasashen da aka fara da zanga-zanga aka rasa rayuka wa'annan mutane wannan yaƙin da an kai a ƙasar Sudan a yau ya rushe ƙasar Sudan gaba ɗaya a yau babu ofis na gwamnati wanda yake yi babu kamfani na gwamnati duka an ƙone babu banki da yake aiki a cikin ƙasar sudan a yau inda ya iya shiga duka an sace an ƙone babu ko kasuwa ɗaya a yau cikin sudan duka an sace an ƙone babu wani na mutum ko na gwamnati duka an rushe shi wannan shine na hudu abin ya faru a ƙasar sudan da dalili wannan zanga-zanga na biyar wanda ya faru al'ummar sudan gaba ɗai a yau kashi biyu cikin al'ummar sudan sun yi gudun hijira sun bar ƙasar ma gaba ɗai saboda an rushe garuruwansu an rushe ayyukansu ga fitina babu wanda ya yarda da kowa an rushe ƙasa gaba ɗai kowa ya gudu a yau ka je misra da sauran kasashe ya fi 15 miliyon mutumin sudan duka sun gudu waɗanda ba su gudun daga cikin ƙasa su ma dole sun gudu da garuruwan su inda suke sun je wasu garuruwa can wasu suna cikin daji suna zaune ba ci ba sha waɗanda suke da arziki yau sun zama su ma sun zama talakawa ba su da komi sai an taimaka musu a yau ina magana da ku akwai garuruwa cikin sudan musulmi ne dukansu hanyar da za a kai musu abinci cikin garuruwansu da ƙauyukansu da dalili wannan yaƙin da ya faru babu ɗan adam ya koma yana cin abincin dabbobi a yau cikin sudan na shidda wanda zan gaya ma mutane cikin abubuwan da suka faru a cikin ƙasar sudan bayan wa'annan duka abubuwan da suka faru wallahi tallahi a yau cikin ƙasar sudan bayan an rushe komi da komi an rushe arzikin kowa da kowa babu aminci babu aminci ko kaɗan ko ina za a yi a saci ko ina za a yi a kashe mutum ko iya za a yi komi zai iya faruwa da ɗan adam shi ma yana cikin abubuwan da suka sa yawanci al'umma duka suka gudu suka bar suka bar ƙasar sudan na ƙarshe bayanin da zan gaya muku cikin abubuwan da suka faru cikin ƙasar sudan bayan wa'annan duka abun da ya faru ba a yi zanga-zanga saboda ana neman saukin rayuwa babu abin da aka samu sai tsadar rayuwa a yau biredin da aka ƙi da tufawun aka yi wannan zanga-zanga haka ta da wannan musifa alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا نبينا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق wa ومدار العظيم a yan uwa masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah muna so za mu ɗan yi tsokaci kaɗan a kan abubuwa da suke ta faruwa da kuma abubuwa da ake ta yaɗawa na abun da ya shafi ƙasarmu Najeriya wanda a matsayinmu na 'yan ƙasa wanda duk abin da ake yi ana yi a kunnen mu da kuma idonmu da wanda ya yi magana da wanda bai yi ba kowa yana da abin faɗa a kai to ina so zan ɗan yi tsokaci kaɗan kasancewan al'amari ne wanda yake ta ƙara zafi kuma yake ta ƙara ɗumi a tsokaci ne zan yi akan mutane guda hudu wanda waɗannan mutane guda hudu su ne suka zama najeriya ɗin gaba ɗayanta a tsokaci na farko akan malamai ko kuma wasu daga cikin malamai ba duka ba tsokaci na biyu akan shugabanni wanda Allah ya ba su amanan shugabanci a tsokaci na uku akan matasa da sauran 'yan Najeriya wanda suke shirin fita yin zanga-zanga saboda halin matsin rayuwa da suke ciki tsokaci na hudu ko kuma waɗanda za a tsokaci a kan na hudu su ne abin da ya shafi wato jama'ar najeriya gaba ɗaya da shugabannin da malaman da matasan da dattawa da mata da yara baki ɗaya abu na farko akan malamai ko kuma wasu malamai abubuwa da suke faruwa wato kusan muna iya ɗora laifin lalacewan al'amura wato akan wasu daga cikin malamai domin su malamai suna nan ne tamkar direbobi a mota idan malamai suka samu matsala suka lalace dole al'umma ta samu matsala Ta wannan ba boyayyen abu bane a wannan ƙasa tamu malamai sun daɗe da samun matsala tun daga abin da ya shafi bambanci a cikin lamari na addini wanda za ka ga malami ba zai iya mutunta ɗan uwansa malami ba muddin fahimtar su ta saba zai iya zaginsa zai iya kafurta shi zai iya bidiyantar da shi duk girmansa duk ilminsa kuwa to kaga anan wanda zai hana zagi ya hana cin mutunci kuma shi yake yi kaga daga nan babu yadda za a yi ka aminta da waɗannan malamai ɗari bisa ɗari tunda ba su iya sun mutunta junansu ba ballantana kuma a ce wani ya mutunta su ɗari bisa ɗari bayan wannan jarabawa ta ƙara samun maka abin da ya shafi waɗansu daga cikin malamai na kasancewa makwaɗaita na abin da ya shafi lamarin duniya wanda mun sani hadisai da yawa sun yi magana a kan irin waɗannan malamai a irin wannan zamani da muke ciki ɗaya daga cikin hadisai wanda imamu anas ya yarwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana faɗin cewa alulama'u ulama'u umana'ur rusuli ala ibadillahi ta'ala malamai su ne amintattu na manzannin Allah a wajen bayin Allah ma'ana amanar manzannin Allah yana wajen malamai sai ya ce amma malam yukhalidu saladin muddin ba su yi cuɗanya da sarakuna ba ma'ana kenan muddin malamai ba su shiga sha'anin shugabanni ba fa idza fa'alu zalika faqad khanu rusula idan malamai suka zamanto suna da mu'amala da masu mulki to lalle sun ha'inci waɗannan manzanni na Allah fahazaruhum wa ataziluhum ku ji tsoronsu sannan kuma ku fita a sha'aninsu wannan kuma abin da ke faruwa kenan a abin da ya faru a cikin 'yan kwanakin nan mun ga waɗansu daga cikin malamai ko kuma wakilai na ƙungiyoyin addini ko na ɓangarorin addini sun je wajen shugaban ƙasar najeriya wato da nufin cewa sun je ne don su tattauna da shi akan matsalan da ƙasa take ciki kuma su gaya mar abun da matasa suke shirin yi na zanga-zanga amma abun takaici abun baƙin ciki malaman nan da suka je su mu dai ba mu sani ba sun je ne a madadin musulmi baki ɗaya ko kuma sun je ne a matsayin ƙungiyoyinsu ko kuma sun je ne a madadin al'ummar Najeriya gaba ɗaya wannan ne abin da muke tambaya idan sun je wa al'ummar Najeriya ne gaba ɗaya to da ya kamata a ga malamai na ɓangaren kiristoci domin suna da fasto fasto suna da fada fada kuma ƙasa ƙasar mu ce tare ake wahala baki ɗaya sannan a addinin mun ga waɗansu ɓangarori ba mu ga waɗansu ɓangarori ba sannan duk waɗanda suka je ɗin gaskiya a ni irin ganina da yadda na san su babu yadda za a yi aminta da wakilcinsu kuma irina muna da yawa ba yadda za mu yi aminta da wakilcinsu ko talatin ne cikin ɗari mun fi tunanin sun je ne abun da suka saba a ɗauki wani abu a basu kuma ban yi tsammanin mutum zai shiga fadar shugaban ƙasa ya fito ba ba shi kuɗin shan mai ba to a nan abin da nake so zan faɗi shi ne, mu abin da muka ji daga bakin rifoto da ya zo mana wanda gashi nan an yaɗa a duniya bbc ta ɗora da sauran kafafen sadarwa cewa ga abin da shugaban ƙasa ya gaya musu wanda yake tabbatar da cewa lallai ba su wakilce mu ba abin da shugaban ƙasa yake faɗi shi ne, cewa yake yi ba mai juya shi na biyu ya yi alfaharin cewa kuɗinsa ya kawo shi mulki da Allah wannan magana a matsayinmu na masu hankali me za mu fassara muna fassara cewa wato tunda kuɗinsa ne ya kawo shi ai na ba ku kun karɓa kunci. yanzu ku zo ku ce za ku juya ne ba zai yiwu ba wannan shine kawai abin da za mu fahimta wannan shine abin da shugaban ƙasa ya gaya musu sannan ta inda za mu shiga shakka a cikin sha'aninsu shine idan misali sun je wajen shugaban ƙasa ne don su ko kamar halin da ake ciki ga kuma dalilin da zai sa a yi zanga-zanga tambayar ita ce me shugaban ƙasa ya ɗauka na mataki a cikin abubuwan da aka zayyana wanda ake so a fita zanga-zanga a kansu idan da misali sun wakilce mu kuma sun yi abun da ya dace da gaske shugaban ƙasan kuma ya saurare su saboda suna da kima da mutunci da ya kamata kafin su fito su zo da albishiru wa al'ummar Najeriya cewa lalle mun zauna da shugaban ƙasa ya kuma yi alkawarin ya magance matsaloli misali kamar guda uku ko hudu bari mu ba da misali ko guda ɗaya misali su ce to shugaban ƙasa ya ce ya dawo da tallafin man fetur tunda shugaban ƙasa yana da cikakken iko ya yi haka dalili ran da aka rantsar da shi a cikin minti ɗaya ce ya janye tallafin mai yana faɗa kuma ta kama aiki to in dai yana da wannan ikon ashe yana da daman da zai iya cewa na dawo da tallafi mai kuma ta dawo babu wanda zai shawarta amma an yi ko kuma maganar da ake cewa a buɗe boda a bada cikakken yanci wa ƴan kasuwa su rika shigo da kaya an yi ko kuma a karya dola an yi ko kuma a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a garuruwan manema an yi ba albishir ko ɗaya to me suka je yi sun je ne sun yi abun da suka yi ya basu abun da ya basu kamar yadda ya saba sun fito amma ba su wakilce mu ba kuma in ma mu suka wakilta a zuwan bai yi amfani ba to muna kira ga irin waɗannan jagororin malamai na waɗansu ɓangarori na addini su ji tsoron Allah za su amsa a gaban Allah dama abin da ya rage a Najeriya malamai ne kaɗai suka rage da ɗan sauran mutunci in ka cire malamai ba wanda suka ɗan rage da sauran mutunci to amma yanzu malaman kansu sun ɗauko layin da suna da yaƙini cewa mutuncinsu yana gab da ƙarewa domin zuwa da waɗannan malamai suka yi gaban shugaban ƙasa ya ƙara nuna ba su da ƙima mu ba za mu yadda da su ba kamar yadda shugaban ƙasa bai yadda da su ba da suna da ƙima suna da mutunci sun kai su wakilci al'umman musulmi ko kuma al'umman najeriya da ya kai shugaban ƙasa ya saurare su kuma ya yi abun da suka nema inda suna da kima kaga ba su da kima shi yasa bai musu komai ba a dai abun da ya shafi matsalolin Najeriya to mu kuma da muka ga sun je ba a yi komai ba mun san ba su wakilce mu ba ne. kawai sun karɓo kason su duk da ba mu tabbatar ba amma ba mamaki yana da wahala da dai kamar yadda na faɗi mutum ya shiga fadin shugaban ƙasa ya fito ba ba shi kuɗin shan mai ba da aka sun je sun yi abun da suka saba sun fito amma dai ba a ga natijan zuwan su ba to muna kira gare su da su ji tsoron Allah kuma su sani cewa za su amsa a gaban Allah daga mu ba za mu iya cewa sun wakilce mu ba in ma sun wakilce mu a ƙarfi bai yi amfani ba wannan abu na farko kenan kuma muna ƙara jan hankalinsu hadisai da yawa sun yi gargaɗi akan irin waɗannan malamai Manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Imam Hakim ya rawaito a cikin tarikh Naisabur da kuma imamu suhidi a cikin aljami'u saghir da kuma imamu delemi a cikin alfirdaus cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa wailul li ummati min ulama isu'i kaiton al'ummata daga munanan malamai yattakhiduna hadha al-ilma tijaratan wanda suke rikan wannan ilimi na addini a matsayin kasuwanci yattabi'unaha min umara'i zamanihim suna bibiyan shugabannin zamaninsu da iliminsu suna neman me wato ribhan suna neman riba manzo Allah ya ce kuma ribhan li anfusihim suna nema wa kawunan su riba manzo Allah ya ce la arbaha Allahu tijaratahu wannan riba da suke nema har abada Allah ba zai mata albarka ba to kuma duk wanda ya ga irin waɗannan wakilai wallahi ko za zaka iya yi kasuwa suka je yi to manzo Allah ce ba za a samu albarka a wannan kasuwa ba sannan a cikin jami'u sagira da yanzu imamu suyudi ya sake gargadi a irin waɗannan malamai cewa idza ra'aita alima yukhalidu sultan mukhaladatan kasiratan fa'alam annahu lissun har yanzu hadisi yake cewa idan ka ga malami yana yawan mu'amala da shugabanni yana yawan mu'amala da shugabanni yace to ka sani waɗannan malaman yan fashi ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jami'u su na imamu Suyudi to saboda haka muna kira waɗannan waɗanda suke zuwa da rigunan malamai wallahi su kiyayi Allah su ji tsoron Allah su kiyayi cin amanan mutane da sunan addini wannan abu na farko kenan kiran da zan yi akan irin waɗannan malamai lalle kimar da ta rage na malamai ta nuna babu ita in har haka din ne ma sun je a madadin malamai ne da shugaban kasa bai musu komai cikin abin da suka kai kuka ba in sun yi kukan ba mu yi tsammanin sun iya fitowa sun gaya mar sun mar kuka kamar yadda suke hawa mimbarorinsu suna faɗa a gefe ba ba su iya kallon idansu sun gaya mar ba kuma wallahi da za su gaya mar su ce to a gyara in ba gyara ba mu muke tare da al'ummar nan idan mun ga za su yi abun da ba daidai ba wallahi za mu yi shiru mu kyale su wallahi da zai gyara amma idan sun karɓa sun sa aljihu ai dole idan baki ya ci ido ko ya ji kunya to mu waɗannan malamai gaskiya ba mu gamsu da abin da suka yi ba muna da malaman da muka fi gamsuwa da inda su ne suka je wallahi muna da yaƙini da za su yi mana abin da ya dace kuma malaman na duk ɓangarorin nan wannan abu na farko kenan abu na biyu muna kira ga shugabanni daga shugaban ƙasa yawo ƙasa su sani wato Allah ya haɗa su da talakawa da kuma samari masu haƙuri masu hankali abin da ya sa na faɗi wannan shine ina ka taɓa ganin za a yi zanga-zanga an ba da notis bayan an ba da notis kuma aka zayyana matsalolin da ake buƙata a gyara wanda su ne za su jawo a yi zanga-zanga in ba aikin hankali ba da aikin haƙuri ba duk duniya ina ne ake tattaka 'yan ƙasar suke jan baki su yi shiru su yi haƙuri kamar talakan Najeriya kuma kullum masana suna gargaɗi, wa shugabanni suna cewa wallahi a kiyayi kai talaka bango to yanzu an fara kai talaka bango ko ma in ce an kai shi bango saboda haka samarin Najeriya wanda suka shiga suke so za su yi zanga-zanga wallahi masu haƙuri ne masu hankali ne shi yasa ma suka ba da notis in ba dan suna son maslaha ba da kuma a gyara wallahi da ba za su ba da notis ba ai zanga-zanga fita kawai ake amma suka ba da notis kuma suka faɗi damuwoyin da suke da buƙatar a gyara don Allah idan akwai buƙatar a gyara ɗin daga nan daga lokacin da suka ba da notice zuwa yanzu don Allah bai kai a gyara ba in har ana da kishin ƙasar ana so ƙasar ta zauna lafiya shugabanni ba sa buƙatar ƙasar nan ta zauna lafiya ai damuwoyin waɗanda kuke mulka ne abun lura ba damuwoyin waɗansu wanda suke juya ku daga waje ba yaya wanda suke rayuwa a ƙasa suna kuka da matsaloli sun gaya muku kun ki ku gyara ina kuke son su ina kuke kishin su to wallahi duk wanda ka matsa mar duk yadda yake jin tsoron ka idan da ka kai shi bango idan ya juyo wallahi kai din sai ka zama abin tausayi so na ka shugabannin nan ku ji tsoron Allah ku sani cewa wannan amanar da talakawa suka dauka suka ba ku na zaben ku ta hanyar ƙuri'a ba ku isar da wannan amana ba kuma wallahi in ba don masu haƙuri ba ne masu tunani ba ne wallahi da abun ya fi haka to muna kira tunda da sauran kwanaki kaɗan biyu ko uku lokaci bai ƙurewa shugaban ƙasa ba bai ƙurewa sauran gwamnoni ba a yi ƙoƙari a duba waɗansu matsaloli cikin matsaloli da ake kokawa a magance waɗansu daga cikinsu in har ana son ƙasar da gaske idan har shugabannin kuma da gaske suna kishin ƙasar don a samu a gyara kana ji a fara damuwan da kowa zai zo shiga damuwa wannan shugabanni muna kiransu da babbar murya akan wannan sannan su ji tsoron Allah kuma su sani duk abin da suke na mulkin nan akwai ran da za su tsaya gaban Allah yau mai ƙumun nasu li rabbil alamin irin wannan macalan mulki da shugabanni suke yi wanda abun da ya tunzura talaka har talaka yake tunanin ya yi bore ya fito ya yi zanga-zanga abu ne wanda dole ne ya taɓa zuciyan kowane mai hankali mutane ba su da abinci a gidajensu ba su da magani a asibiti matasa sun yi karatu ba su da aikin yi waɗansu masu yin aikin an kore su a ayyukansu ga waɗanda suke zaune ba jari ga ba hanyoyin titi masu kyau ba wutan nefa ta kirki babu makarantu na kirki duk wani abu babu tsaro duk wannan abun ana yi ana tattakawa matsalar ita ce wannan matsalolin da na kirga ɗin talaka ne kawai ya san akwai su amma ko masu mulki ba su kusa akwai su ba ba wanda miyan gidansa ta canza ba wanda yanayin abincinsa ya canza babu wanda motarsa ta canza babu wanda rigarsa ta canza kominku yana nan yadda kuka saba talaka yana nan ya koma tafasa ma ta ƙare dusan awara ya ƙare har an kai matsayin da za a je ana neman ruwan ɗan wake irin mai yauƙin nan ana barbaɗa gishiri domin sa barkonon ma ba zai yiwu ba saboda barkonon ya yi tsada a barbaɗa gishiri mutum ya sha ruwan ɗan wake a Najeriya kuna kallon shugabanni saboda zalunci kuma ku ce wannan abun ya tafi haka ina zai yi ba ku nemi a zauna lafiya ba kuma ba ku nema wa kanku zama akan mulkin ku da jin daɗi ba wannan kuna haɗuwa da fushin waɗanda suka zaɓe ku ne kafin ku haɗu da fushin Allah Ta baraka wa ta'ala daga muna kira ga shugabanni ku ji tsoron Allah ku dawo ku gyara matsalolin ƙasar nan tun abu bai zo ya lalace mana gaba ɗaya ba a zuwa rasa inda za a shiga sannan a kira na gaba yana kira ga matasa waɗanda suke shirin za su fita zanga-zanga tunda alhamdulillah zanga-zanga ba haramun ba ne a dokar Najeriya ba haramun ba ne a musulunci ba haramun ba ne. a dokar Najeriya akwai zanga-zangar lumana kuma na sani dokar Najeriya ba jahilai ne suka haɗu suka rubuta shi ba masu ilimi ne daga kowane ɓangaren ilimi aka haɗa aka rubuta dokar Najeriya ta sa akwai zanga-zanga a ciki to kaga ya kamata mai cewa da zanga-zanga haramun ne ya tambayi kansa waɗancan masana da suka taru suka rubuta kundin tsarin mulkin Najeriya kuma suka ce an sa zanga-zanga a ciki na lumana ai sun sani cewa akwai wata damar da za a je ne in ba zanga-zangan ba ba magani sau daga masu cewa babu ɗin nan su ma sun taƙaita tunaninsu sun taƙaita tunaninsu kuma sun wato tsuke magana da take da faɗi ai wanda suka rubuta wannan kundin tsarin mulkin Najeriya suka ba da dama cewa a yi zanga-zanga na lumana masana ne masana ne don me suka ce ai sun san akwai matakin da in an kai sai an yi zanga-zanga to tunda ba haramta zanga-zanga a Najeriya ba a musulunci ma ba haramta ba domin Qur'ani ubangiji ya gaya mana la yuhibbu Allahu al-jara bisu'i min al illa man ubangiji ya ce baya so a bayyana mummunan abu sai dai idan an zalunce ka to a zahiri in an dubi zanga-zanga ya za a iya cewa mummuna abu ne Allah ya ce to ban yadda ku bayyana mummuna ba sai an zalunce ku yanzu akwai zaluncin da ya wuce wanda ake a Najeriya to ya ba za a fito a bayyana ba tun da Allah ya ce a bayyana saboda in ka ce zanga-zanga haramun ne fatawakka ce kuma ka ne amma idan ka ce zanga-zanga ana jin tsoron kar ta juye saboda yanayinmu da yanayin jama'armu da yanayin rayuwar da muke cikinta ta iya komawa wani abu a canza mata manufar da aka fara wannan gaskiya ne abun da za mu yi gargadi a kansa ne wannan to abun da ya kamata faɗa ce eh zanga zanga bata haramta ba amma dai wajibi ne a tsaya a kiyaye saboda kar a samu fitina wannan daidai ne in an yi wannan domin muna da mutane iri iri wanda za a iya canzawa abun fuska kuma a zo a mai da abun wani abu daban wannan muna kan wannan gaskiya ne saboda yanayin mutanenmu to amma yanzu a fito a yi zanga-zanga ta lumana Allah bai haramta ba dokan Najeriya ba ta haramta ba to yana kira ga matasa da suke so za su yi zanga-zanga a yi zanga-zangan nan cikin lumana banda zagin wani banda taɓa dukiyar wani banda taɓa lafiyar wani a fito bisa yadda doka ta ba da dama a yi zanga-zanga cikin lumana a nemo haƙƙi da ya kamata a nemo a wajen shugabanni wannan ya halatta ba haramun ba ne ba kuma ni na faɗa ba kamar yadda na yi bayani yanzu a Najeriya bai haramta ba a addini ma bai haramta ba saboda haka ina kira ga su waɗannan matasa kar ya zamanto an yi amfani da su an juya abun ya koma wani abu daban a yi zanga-zangar neman yanci da an yadda a yi wannan kira da muke ga matasa kenan muna kuma addu'a Allah baraka wa ta'ala ya sa wannan zanga-zanga ta zamanto hanyar samun maslaha na matsalolin Najeriya albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan muna ƙara jaddada wasu shugabanni masu cewa za su yi zanga-zangar nan kar ku manta yadda Najeriya take a Najeriya duk shekara ana yaye dubban ɗalibai ɗaruruwa wanda suke iya karantawa su rubuta su saurara suna karanta duk abin da yake faruwa ba jahilai ba ne yanzu wanda yake zaune ya yi karatu ya san komi za a ci gaba da taka shi a haka waɗansu 'yan tsirari kaɗan masu rike da madafun iko su yi ta taka matasan wanda sun yi karatu sun waye matasan su bari wanda in ka koma ɓangare guda kuma wanda ba su yi karatu ba kuma sun ninka wanda suka yi karatu cikin goma za a samu wanda ba su yi karatu ba kashi bakwai uku ne suka yi karatu sun waye sun san komi saura kuma ba su yi karatu ba kawai suna jiran duk abin da zai faɗo ma a yi da su yanzu da Allah dan annabi akwai aikin hankali a irin wannan jagoranci da ake a kyale matasa haka kara zubi a zauna lafiya ana ganin zai yi matasan nan suna kallo dukiyar kasar dukiyar mu ce gaba ɗaya da mu da ku amma da karfi kun bai da mu bayi ku kun zamanto ƴaƴa kuma abin ya tafi haka wani irin mafarki ne wannan to in ma ana biye wa turawan yamma ne ana biye wa waɗansu ne daga waje to ku sani talakan da ke Najeriya kuke rayuwa da shi ku masu shugabanci to kusancinku ya fi fiye da wanda suke waje suna sa ku kuyi abu in ba Najeriya ba da iliminku da ƙasarku da jama'arku da dukiyarku amma wai wani ne daga waje zai ninka baka umarnin abin da za ka yi wa ƙasarka wannan wani irin lalacewa ne kuma a tafiya haka yanzu wannan da ake ta cewa za a yi zanga-zanga za a yi zanga-zanga da an taɓa tunanin za a iso wannan matsayin kuma tun da aka fara faɗa wallahi za a yi in ma ba a yi yanzu ba to wallahi a gaba sai an yi saboda me abun da zai sa a yin an cika sharuɗan gaba ɗaya to saboda haka matasa idan an fito wannan zanga-zanga a yi ta ta lumana kamar yadda doka ta bayar ba tare da cin zarafin wani ko taɓa dukiyar wani ko taɓa access na gwamnati ko wani abu a duk wannan ba shi ba ne,' a fito to yi zanga-zanga cikin lumana a a matsalolin da ake kirgawan nan sai an samo mana mafita akan su kafin a dora saboda me abun da zai sa a yin an cika sharuɗan gaba ɗaya to saboda haka matasa idan an fito wannan zanga-zanga a yi ta ta lumana kamar yadda doka ta bayar ba tare da cin zarafin wani ko taɓa dukiyar wani ko taɓa access na gwamnati ko wani abu a duk wannan ba shi ba ne a fito a yi zanga-zanga cikin lumana a tsaya a jajirce matsalolin da ake kirga wannan, sai an samo mana mafita akan su kafin a dora Allah sa wannan zanga-zanga ta zamanto maslaha a cikin ƙasarmu Najeriya albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na ƙarshe ina kira ga dukkan ƴan Najeriya gaba ɗayan mu da wanda yake zai yi zanga-zangan da wanda ba zai yi ba da wanda yake goyon baya da wanda ba zai goyi baya ba babban makamin mu ba mu da kamar addu'a ba mu da kamar addu'a da haka mu gabatar da addu'a a gaba sannan mu biyo da duk abin da za mu biyo baya da shi mu yi addu'a Allah ya wadata mu da addu'o'i mu yi da niyan duk wanda ya zama mana matsala a Najeriya Allah ubangiji ka kawar mana da shi ka kawo mana wanda zai zamanto mana alheri wanda zai zamanto mana matsala a cikin rayuwar mu ta Najeriya mu yi addu'a da yawa duk kowa yayi domin zaman lafiyan kasar zaman lafiyan mu ne gaba ɗaya. to wannan shine kira da nake yi na al'umman mu gaba ɗaya. na Najeriya a tsaya a yi addu'a kwarai da gaske musamman a riƙe alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi sabil fil yadda Allah ya yi wa ashabul fili aka turo musu tsuntsaye daga jahannama tsuntsayen nan kowane tsuntsu da sunan wanda aka aiko shi wajen sa kowane tsuntsu yana tare da dutse na jahannama aka zo aka halakar da ashabul fili saboda sun zo za su yi zalunci za su rusa ɗakin Ka'aba to mu yi ta karanta alamtara yadda Allah ya rusa ashabul fili duk wanda ya zama mana matsala a Najeriya kowane irin mukami ne da shi in ma mulki ne in ma ilimi ne in ma dukiya ne in ma malanta ne in ma wani abu dai yake gadara da shi to mu mun bar shi da Allah mu yi addu'a Allah ya kawar mana duk wanda ya zama mana matsala a Najeriya Allah ya kawo mana waɗanda za su zama mana alheri da maslaha a Najeriya wannan duk ɗan Najeriya muna kira gare shi da tsayawa akan wannan lamari na addu'a domin ita ce babbar makaminmu. mu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi addu'a'u silahul mu'min addu'a takobin mumini ne to saboda haka muke kira da a tsaya a yi addu'a kwarai da gaske da niyyan cewa Allah tabaraka ta'ala ya kawar mana da zaluncin da ke faruwa cikin wannan ƙasa ya kawo mana adalci da amana a cikin wannan ƙasa albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana ƙara rufewa da shugabanni da kuma malamai da sarakuna malamai dai kamar yadda na faɗi su ne mutuncinsu ya ɗan rage amma idan malamai sun lura yanzu a dalilin wannan zanga-zanga malaman sun gane kima su ta ragu malami da zaran ya fito ya yi magana a samari ku bar zanga-zanga a kaza za ka ga irin comment ɗin da yake biyowa baya ka san malami bai da mutunci a wajensa dan idan malami yi magana akan a bari kar ayi zanga zanga din in Allah ya yarda idan mutum goma sun yi comment zaka samu mutum bakwai gaba ɗaya a ginsin ɗinsa suke zagin sa suke yi sannan uwa ba yanzu gashi waɗansu wanda suka kai kansu da sunan malamai wajen shugaban kasa sun fito babu nauyi sun fito ba nauyi sun je shugaban kasan ba abun da ya gaya musu banda bakar magana ya ce kuɗinsa ne ya kawo shi wato sun ci kenan ai magana kenan yanzu ma zan ba ku kuɗi na ya ƙara aiki sannan ba mai juya ni tunda kun ci kuɗi na ta ina za ku juya ni wannan ita ce maganar kawai to malami a ce ya kai wannan matsayi ai abu ya zama abun takaici sarakuna dama mun sani yadda aka mai da su to haka kuma ga malaman da suka ɗarage su ma ga abun da ya faru to shugabannin nan muna ƙara jaddada musu wallahi talaka halin da yake ciki wallahi ba zai iya haƙuri ta zama a wannan halin ba mutane sun zama ƙananan mutane Allah bai kaskanta su ba dukiyar ƙasa dukiyar mu gaba ɗaya amma ƙarfi da yaji dukiyar ta koma hannun waɗansu mu 'yan ƙasar sauran na ƙasa mun koma bayi kuma a tafi da wannan tsarin kuna ganin zai ɗore kuma kun san kun yaudari kanku shugabanni wallahi ba zai tafi ba kam to ku gyara tun abu bai ɓaci mana ba gaba ɗaya wannan shine kira da muke yaka abin da ya shafi wannan abubuwa da suke faruwa a Najeriya na cewa za a yi zanga-zanga ko muna ƙara jinjina ga matasan Najeriya wallahi masu haƙuri ne masu hankali ne masu hangen nesa ne in ba haƙuri da hangen nesa ba da aikin hankali ba da ba za su ba da notice ba amma suna son ƙasar su ta zauna lafiya tana so ku masu mulki sace sacen su bai dame ku dame su ba bukatun su matsalar rayuwar nan a kamar ku ta sace sacen ku bai dame su ba to su yi wannan aikin hankali su ba da tsawon sama da wata amma a kasa magance ko ɗaya kuma a zo a ce wai kar a yi to me za a yi in ba a yi shi ba saboda mu muna kira gare su su gyara fatan mu ne Najeriya mu ta zauna lafiya Don ba mu da kasar da ta kai ta balle ta fita Allah ubangiji ya kawo mana sauki Allah ya kiyaye mu Allah ya amintar da mu Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli